Hanyar Adalci Darasi na saba'in da tara Yesu ya shiga Urushalima Salama alaikum abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shi fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, kowane mai bin hanyar nan yana samun salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga Ubangiji Yesu ya tā da gawa da rai, wadda ta yi kwana huɗu cikin kabari, ikon mutuwa bai zama da matsala ga Yesu ba, shi kansa ne tashin matattu da rai. Yau shirinmu ne mu ci gaba cikin bishara, mu ga yadda Yesu ya shiga Urushalima inda za a kashe shi, Yesu ya san komai da komai da zai faru da shi, ya san shirin shugabannin addinin Yahudawa su damƙa shi ga Romawa domin su yi masa azaba su gicciye shi, duk da haka sanin nan bai hana shi zuwa Urushalima ba. Game da wannan, bishara ta ce, da lokaci ya kusa da Yesu zai koma zuwa sama, ya yi niyya sosai ya tafi Urushalima, bisa ga bishara daga hannun Luka Sura tara aya hamsin da ɗaya. Sa'ad da yake tafiya zuwa Urushalima, Yesu ya ce ma almajiransa, Ina da batizmar shan wuya da za a yi mini, na kuwa matsu a zuciya sosai har sai an yi mani ita. Luka Sura goma sha biyu aya hamsin Don me Yesu ya niya sosai ya tafi Urushalima? ya yi wannan domin ya ba da kansa ga waɗanda suke nema su kashe shi, wannan abin mamaki ne, da a ce ka tabbata a gari kaza, mutane suna son yi maka wulaƙanci su kashe ka, ko za ka yi niyya sosai ka tafi garin nan? Shi ne daidai abin da Yesu almasihu ya yi, Yesu ya san dalilin da aka haife shi. wato, domin ya mutu, haɗaya mai ɗauke zunuban duniya, Yesu bai shigo duniya don ya nemi jin daɗin kansa ba, ya zo domin ya cika abin da annabawa sun rubuta a kansa tun da daɗewa, wato, dole almasihu ya sha wuya, ya zubar da jininsa a Urushalima bayan birni a bisa dutsen inda Ibrahim ya miƙa rago a madadin ɗansa, ya kamata an cika ma'anar kwatancin ragon haɗaya ta wurin Yesu, shi ya sa Yesu ya tafi Urushalima, birni wanda dominsa ya zama kogon zakuna masu tsananin yunwa suna fakon kamunsa. Yanzu bari mu ci gaba cikin littafin bishara, littafi ya ce, Suna haurawa zuwa Urushalima kenan, Yesu yana gaba, almajiran kuma suna binsa suna mamaki, waɗanda suke bin su a baya kuma suna tsoro. Sai Yesu ya ja su sha biyun nan a gefe, ya sake faɗa musu abin da zai faru da shi, ya ce, Ga shi za mu je Urushalima inda dukan abin da annabawa suka rubuta a kan ɗan mutum zai cika. za a ba da ɗan mutum a hannun manyan firistoci da malaman dokoki, za su yanke masa hukuncin kisa, su ba da shi ga waɗanda ba Yahudawa ba, za su yi masa ba'a, su tofa masa amiyau, su yi masa bulala, su kashe shi, bayan kwana uku zai tashi da rai. Markus Sura goma aya talatin da biyu Luka Sura goma sha takwas aya talatin da ɗaya Luka Sura goma sha takwas Amma almajiran ba su gane da maganan nan da Yesu ya yi ba, an ɓoye musu ma'anar maganan nan, shi ya sa ba su gane abin da yake faɗa ba, da Yesu ya yi kusa da jirgo, sai wani makaho yana zaune a gefen hanya yana bara, da ya ji mutane da yawa suna wucewa, sai ya yi tambaya, Ko menene yake faruwa? Suka ce masa, Ai, Yesu banazar ne yake wucewa, sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Yesu ɗan dauda, ka ji na. Mutanen da suke gaba suka tsauta masa ya shiru, shuru, amma sai ya ƙara ɗaga murya da ƙarfi sosai, yana cewa, Yesu ɗan dauda, ka ji na. sai Yesu ya tsaya ya ce, A kawo shurinsa, da ya zo kusa, Yesu ya tambaye shi, Mi kake so in yi maka? Sai makahon ya amsa ya ce, Mai girma, ina so in sami ganin gari. Yesu ya ce masa, To, ka sami ganin gari, ban ka ce ta warkar da kai. Nan da nan sai ya sami ganin gari, ya biye su yana ɗaukaka Allah da mutane suka ga wannan sai duka suka yabi Allah. Mati Sura ashirin da ɗaya Da Yesu da almajiransa suka kai ƙauyen Betfaji kusa da Urushalima wajen dutsen itatuwan zaitun, sai ya aiki almajirai biyu ya ce musu, Ku shiga ƙauyen nan na gabanku, da shiganku za ku ga wata jaka a ɗaure da ɗanta, ku kwance su ku kawo mani, idan wani ya muku magana, ku ce Ubangiji ne yake bukatarsu, zai ba da su nan da nan. Wannan ya faru ne don a cika abin da annabi ya faɗa cewa, Ku ce wa mutanen Urushalima, Ga sarkinku yana zuwa wurinku, mai tawali'u ne, yana kan ɗan aholaki wato ɗan jaki. Sai almajiran suka zo suka yi yadda Yesu ya ce su yi, suka kawo jakar da ɗanta, suka shimfiɗa musu rigunansu, shi ko ya hau ya zauna, mutane da yawa suka shimfiɗa rigunansu a kan hanya, waɗansu kuma suka karya ganye daga itatuwa suka shimfiɗa a kan hanya. mutanen da suke gabansa da waɗanda suke binsa a baya suka ɗaga murya suna cewa, Yabo ya tabbata ga ɗan Dauda. mai albarka ne shi da yake zuwa cikin sunan Ubangiji, yabo ya tabbata ga Allah. Luka Sura ta goma sha tara Sai waɗansu farsawa da suke cikin jama'a suka ce masa, Malam, ka tsautawa almajiranka su yi shuru, ya amsa ya ce, Ina gaya muku, ko waɗannan sun yi shuru, duwatsu ma da kansu za su fara ihu. Da ya zo kurkusa ya ga birnin Urushalima sai ya yi masa kuka, ya ce, Da ma a ce yau kun san abin da ake bukata don zaman lafiya, amma ga shi ba za ku iya gani ba, saboda ba ku yarda cewa Allah ya zo domin ya cece ku ba. Mati Sura ashirin da ɗaya Da Yesu ya shiga Urushalima, duk birni ya ruɗe, ana ta tambaya ana cewa, Wane ne wannan? sai mutanen da suke bin Yesu suka ce, Ai, wannan shi ne annabi Yesu daga Nazareth na Galili, sai Yesu ya shiga haikali, ya kori duk masu saye da sayarwa a ciki, ya tutture teburorin masu canjin kuɗi da kujerun masu sayar da tantabaru, ya ce musu, A rubuce ke, za a ce da gidana gidan addu'a, amma kun mai da shi wurin wuyan ’yan fashi. sai makafi da guragu suka zo wurinsa a haikalin, ya ko warkar da su, amma da manyan firistoci da malaman dokoki suka ga abubuwan ban mamaki da ya yi, har yara suna ihu cikin haikalin, suna cewa, Osanna ga ɗan dauda, sai suka ji haushi. Lura, sun ji fushi domin Osanna tana nufin Allah ya cece mu, wato kalma wadda ta cancanta domin yabon Allah kaɗai. Firistoci suka ce masa, Kana jin abin da waɗannan suke cewa kuwa? Yesu ya amsa ce, I, ashe ba ku taɓa karanta cikin maganar Allah ba cewa kai ne ka shirya an yare da jarirai su yi maka yabo? Manyan firistoci da malaman dokoki suka ji wannan magana suka fara neman hanyar da za su kashe shi, gama suna jin tsoronsa, domin dukan taron suna mamakin koyarsuwarsa. Markus Sura goma sha ɗaya sha takwas Yohana Bishara Sura ta goma sha biyu Sai Yesu ya ce ma'almajiransa Lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum, Hakika ina gaya muku, in ba dai an binne ƙwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kaɗai, amma in ta mutu sai ta ba da ’ya'ya da yawa. Yanzu ina jin nauyi a raina, me zan ce kenan? In ce, Ya Uba, ka ɗauke mini wannan lokaci? A'a, ai, dama na zo musamman domin wannan lokaci ne, Ya Uba, ka ɗaukaka sunanka. sai murya ta fito daga sama ta ce, Ai, na riga na ɗaukaka shi, zan ƙara ɗaukaka shi kuma. Da mutanen da suke tsaye a wurin suka ji muryar, suka ce, An yi tsawa, waɗansu kuwa suka ce, Mala'ika ne ya yi masa magana. Yesu ya ce masu, Wannan murya ta zo domin ku ne, amma ba saboda ni ba. yanzu ne za a yi wa duniyan nan shari'a, yanzu kuma za a tumɓuke mai mulkin duniyan nan, bayan an ɗaga ni daga ƙasa wa, zan jawo dukan mutane zuwa wurina. Yesu ya haɗa wannan ne domin ya nuna irin mutuwar da zai yi. Bari mu ɗan dakata a nan, mun ga yadda Yesu ya shiga Urushalima, yana zaune bisa ɗan jaki. taron Yahudawa suna yabansu suna girma mashi, suna son su naɗa shi sarkinsu, sai dai mutanen nan ba su gane dalilin shigowar Yesu Urushalima ba, har ma almajiran Yesu ba su fahimci abin da zai faru ba, sun sa zuciya Yesu zai ceci al'ummar Yahuda daga mallakar magabtansu, wato Romawa, amma ba shi ne dalilin da Yesu ya shigo duniya ba. Yesu bai zo domin ya hallakar daular Roma ba, amma domin ya hallaka daular Shaiɗan, bai zo domin ya canza al'amarin ɓatacciyar duniya ba, amma don ya sake zukatan mutane. Tabbas, wata rana Yesu almasihu zai dawo ya hukunta mutanen duniya, ya kuma sabunta duniya ta halitta. amma sa'an da ya shigo duniya lokaci na fari, ya zo ne ya mutu tamkar haɗaya, ya zo domin ya ceci ’yan adam daga sakamakon zunubansu, yadda Allah ya alkawarta ta bakin annabansu tun da daɗewa. Bari mu ci gaba da labari bisa ga Luka Sura goma sha tara, littafi ya ce, Kowace rana Yesu ya yi ta koyarwa a haikali, amma mayan firistoci da malaman dokoki da shugabannin jama'a sun nemi hanyar da za su kashe shi, amma ba su sami hanyar da za su kashe shi ba, domin maganarsa ta ɗauki hankalin kowa da yake a wurin, kuma ba su so ko kalma ɗaya ta wuce musu. Luka Sura ta ashirin Wata rana Yesu ya shiga haikali, yana koyarwa, yana kuma wa'azin labari mai daɗi ga mutane, sai manyan firistoci da malaman dokoki tare da shugabannin jama'a suka zo suka ce masa, gaya mana izinin da kake da shi da kake yin waɗannan abubuwa, wa ya baka izini? Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, ku gaya mani izinin da Yahaya ya yi tsima da shi, Allah ne ya ba shi ko kuwa mutum, sai suka tattauna a junansu suna cewa, Idan mun ce daga wurin Allah ya zo, zai ce, Domin me ba ku gaskanta shi ba, in kuma mun ce, daga mutum ne yawan mutanen nan za su je mu da duwatsu domin kowa ya yarda cewa ya hayi annabi ne, don haka suka ce masa, Ba mu san inda ya fito ba, sai Yesu ya ce musu, Ni ma ba zan faɗa muku, ko da wani izini nake yin waɗannan abubuwa. Sai Yesu ya gaya wa mutane wannan misali ya ce, an taɓa yin wani mutumin da ya yi gonar inabi, sa'an nan ya ba da hayarta ga waɗansu manoma, sa'an nan ya tafi wata ƙasa ya daɗe a can. Da lokacin girbin inabi ya yi, sai ya aiki wani bawansa, ya je wurin waɗannan da suka karɓi hayar gonar, ya kawo masa waɗansu ’ya'yan inabi daga gonar, amma ’yan hayar suka yi masa duka, suka sallame shi hannu wofi. sai mutumin nan ya sake aike wani bawa, amma waɗannan ’yan hayar suka yi masa duka shi ma, suka kuma walaƙanta shi suka sallame shi hannu wofi. Har wa yau mutumin ya aika da wani bawa na uku, shi kuma suka ji masa ciwo suka jefa shi waje. Sa'an nan mutumin nan mai gunar inabi ya ce, Yanzu me zan yi, zan aika da ɗana wanda nake ƙauna, na san lalle za su ba shi girma, amma da ’yan hayar suka gan shi, suka ce wa juna, Aha, ga wanda zai ci gadon gonar, bari mu kashe shi don gadonsa ya zama namu, sai suka wurga shi bayan katanga suka kashe shi. To, mi kuke tsammani mai gonan nan zai da ’yan hayan nan? zai zo ya hallaka ’yan hayan nan, ya ba waɗansu hayar gonar, da mutane suka ji haka suka ce, Allah ya sauƙe, amma Yesu ya dube su ya ce, Me maganan nan ta Allah take nufi, dutsen da masu gini suka ƙi shi ne ya zama dutsen da ya fi amfani duka a ginin, duk wanda ya faɗi a kan wannan dutsen zai gutsu-gutsu kuma idan dutsen nan ya faɗi a kan wani zai niƙa shi ya zama kamar gari. A nan ne malaman dokoki da manyan firistoci suka so su kama Yesu, domin sun gane cewa ya yi wannan misali a kansu ne, amma sun ji tsoron mutane. Amen. Ta hanyar misalin mugayen manoma, Yesu ya yi ma masu shirin kisansa galgadi, ko ka fahimci ma'anar misalin nan, ba ya da wuyar fassara, a misalin nan da Ubangiji Yesu ya faɗa, mai gona ya kwatanta mana Allah, gonar inabi ita ce al'ummar Isra'ila, mugayen manoma su ne misalin shugabannin addinin Yahudawa, bayan da mai gona ya aika su karɓi ’ya'yan inabi waɗanda manoma suka wulaƙanta su su ne annabawa, ɗan mai gona, wanda manoma suka kashe, shi ne misalin almasihu Yesu. Mun iya sanin dalilin yawan fushin firistoci da malaman attaura, lalle sun gane Yesu yana magana a kansu, sun fahimta Yesu ya kwatanta musu da mugayen manoma, waɗanda suka wulaƙanci bayan mai gona, kuma a ƙarshe sun kashe ɗansa Kenan Yesu yana tsauta musu saboda sun ƙyale zantattukan annabawa, da kuma akan su ne waɗanda za su kashe almasihu, ɗan maɗauki. Ba kawai Yesu ya faɗa musu misalin ba, ya kuma ja wata aya daga zabura inda aka yi magana game da shi cewa, Dutsen da masu gini suka ƙi shi ne ya zama dutsen da ya fi amfani duka a ginin. Duk wanda ya faɗi a kan wannan dutsen zai gutsu-gutsu, kuma idan dutsen nan ya faɗi a kan wani zai niƙa shi ya zama kamar gari. Luka Sura ashirin aya ta goma sha bakwai da aya ta goma sha takwas da Zabura Sura ta ɗari da goma sha takwas aya ta ashirin da biyu. Wato, Yesu ya yi ma shugabannin addini galgaɗi cewa mai ceto wanda suka ƙi suna shirin kashe shi, a ƙarshe zai zama mai musu shari'a. Abokai, lokacinmu ya ƙare, na gode domin sauraro, ’yan Allah ya yarda, darasi mai zuwa za mu ci gaba da labari mai ban mamaki game da Yesu da shugabannin addini. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan shaidar nassin nan game da almasihu. A da, Kalman yana cikin duniya, kuma ko da yake ta wurinsa ne aka yi duniya, duk da haka duniya ba ta san shi ba. Yohana Bishara Sura ta fari aya goma Allah ya taimake mu.